yanzu duk wannan ya isa wato musan kasaitar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan ilmai na alkur'ani kaga wannan fiye da shekara dubu kusan dubu da dari hudu shugaba sallallahu alaihi wasallama gashi umiyun sallallahu alaihi wasallama ya taso a cikin jama'a mutanen mawaka wanda su ma ummiye ne ba sa rubutu ba sa karatu amma ya zo da ilimin duniya ga baki ɗaya yawa ya zo da ilimin da a yau sai mutum ya zurfafa cikin binkici cikin binkici zai dan gano wasu abubuwan irin wayannan amma mu zala sallallahu tuni yayi bayanin sa shi yasa duk irin ilimai wato kaga yanzu asalin halittar dan adam daga inda ruwan namiji yake towa da mace mazala kaga a wannan ayar gashi manzo Allah ya zo da alkur'ani duk ya mana bayanin wannan duk wannan ilimin ilimin ilimin science yawa ilimin technology da yake da ya bayyana a wannan zamanin duk manzan Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama yan kaga akan ita shi yadda kasancewa ɗaya yake kaga a cikin ka duba a cikin hadisin bukhari farkon zuwan manzan Allah madina lokacin tun ana kuba kaga su yahudu su abdullahi bin salamu kaga sun zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da suka tambayi manzan Allah wato sun tambayi shugaba akan yadda wato mai isa wani zubin ɗa sai ya kama da ubansa ko kuma ya kama da dangin ubansa wataran kuma sai garu ya kama da babarsa ko dangin babarsa wannan zuwan manzan allah madina tun ana uba suka zo suka tambayi shugaba manzan allah kuma ya musu bayani ya ce idan ruwan namiji wato ya zama yaron jayi ruwan mace to shine sai ka ga yaro ya yi kama da ubansa ko kuma sai ga yaro ya yi kama da dangin babansa karshen da sai tafi can cikin kakanninsa na bangaren uba na bakwai sai iyo kama da wani sai ga yaro gabaki ɗaya ka gan shi baki ɗaya bai kama da ubansa ba bai kama da babansa ba to can cikin kakanni ya tafi ya je ɗauko ne ya kama da shi ko kuma idan ruwan ita mace ya zama yarin jayi na namiji sai ga yaro ya tafi can a dangin babarsa ya tafi can wata kaka ta goma ma ya ɗauko ta sai ga yaro a rasa inda yake a ah, to shi wannan yaro bai kama da uwan ba bai kama da uban ba to can ya tafi wannan duk manzon Allah ne bayanin wannan sallallahu alaihi wasallama kaga abin da yanzu ba a sai an taya ana ta bincike an an samu microscope an zufa ana ta hange hange za a gano irin wannan amma tuni annabi rahama ya bayanin wannan sannan shi kansa irin ta da ɗa yake yi a cikin ciki manzo Allah diye mana bayanin wannan ita shi kansa mani in ya shiga cikin mahaifa kaga zai yi kwana arba'in daga nan kuma zai juya ya zama jini yana kwana arba'in daga jinin kuma zai juya zai zama tsoka yana kwana arba'in kuma yanzu da bincike kuma ya tabbatar da haka aka ga haka din to inda ma kuma ƙarin mu'jiza gagara ta manzan Allah take ba za la sai ya faɗi wani abu wanda kuma hayyo kuma ba wanda sai kuma ya faɗi wannan abin shi ne sai ya faɗi daga nan kuma za a busa masa rai daga nan kuma shi kenan sai a zo sai a rubuta ajalinsa ran da zai mutu wanda babu wani bai binkice ayo a duniya da zai gano sanda mutum zai mutu manzo shi tun a ciki zai faɗi sanda zai mutu sannan sai a faɗi kuma irin arzikinsa in ya zo da iskar da zai sha da abin da zai ci da ruwan da zai sha da maganganun da zai yi da duk inda zai je tun a wannan lokacin manzo Allah ya bayani ya ce za a rubuta ga irin abin da zai sannan tun a wannan lokacin za a rubuta cewa dan aljanna ne a samu cikin su ko kaɗan wuta ne manzo Allah duk yayi bayanin wannan wanda a kuma ba wanda ya sai gano wannan ya gano e ga iya adadin abin da mutum zai ci a rayuwarsa ga shinkafar da zai ci ga tuwon da zai ci ga irin guraren da zai ci to tun a ciki an gama wannan manzo Allah kuma ya bayanin wannan wannan sai annabi shi yasa wanda ya san lamarin annabi ike bibiyar lamarin shugaba ike karanta alkur'ani ya san siran manzan Allah to wani abu ba zai zo kuma wai ya ba shi sha'awa ba ya burge shi wallahi wani abu ba zai burge ka ba in dai ka san lamarin annabi kana bibiyar sirar ta manzan Allah kana bibiyar alkur'ani wallahi wani abu ba zai burge ka ba wani abu ba zai zo ka tinka sha'awarsa ba za ka san ga abin so ga abin mamaki ga abin jijitarwa shine annabi shine alkur'ani na'am